ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما domin Allah ya shigar da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa maza da mata cikin aljannatai da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu kuma ya shafe musu laifuffukansu ba zai kama su da su ba wannan abin da aka ambata na samun abin da ake nema shine aljanna da nisanta daga abin da ake tsoro shine kama mutum da munanan ayyukansa wannan abin a wurin Allah rabo ne mai girma babu rabon da ya kai shi